بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan matsalaci na bilal bin rafa a wannan rana ta biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ranar uku ga watan afril na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun taru domin fara tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan shekara mai albarka wanda wannan ita ce shekara ta hudu da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma alhamdulillah a shekara ta farko shekara 2018 mun yi tafsirin suratul fatiha da kuma wani bangare na suratul bakara tana shekara ta 2019 muka kammala tafsirin suratul bakara wanda kuma a shekara ta 2021 aka yi tafsirin suratul imran yanzu kuma cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun dawo domin yin tafsirin suratul nisa a dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana dawowa wannan wata mai albarka hakika duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya sake ganin ramadan wani abu ne wanda ya kamata da gogewa Allah ina da tabbaci duka waɗanda suke zaune a nan a cikin shekarar nan da ta gabata daga ƙarshen ramadan ɗin bara zuwa farkon wannan ramadan ɗin kowa akwai wanda ya sani wanda yanzu baya nan kaga wannan yake nuna mana cewa rahama Allah ce ta kawo mu akwai wasu ma daga cikin sun halarci majalisin tafsirin nan wanda kuma bana Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su suna nan da rasu ba saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan dukkan waɗanda suka rasa rayukansu mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a abin da ya ragu na rayuwarmu idan kuma adadinmu ya yi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata namu ƙarshen. Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka Allah kuma ya sa mu abubuwan da za su kusantar da mu zuwa ga Allah ah, insha Allah ta'ala za mu tafi zuwa ga suratul nisa بسم الله معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura ta nisa'i wacce ta kunshi ayoyi 176 kamar yadda malamai suka faɗa ita wannan suratul nisa'in sura ce wacce take madaniya idan aka ce sura madaniya a zancen da ya fi ƙarfi a wajen malaman ulumul qur'an yana nufin a surar da aka sauka bayan hijira sawa'un ko a makka aka saukar da ita ko a madina ne in dai an saukar da ita bayan hijira to wannan sunanta sura madaniya saboda haka ita wannan suratun nisa ɗin kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa sura ce wacce aka saukar da ita bayan hijira kamar yadda wasu malaman suka faɗa aya ɗaya ce kawai aka saukar da ita a makka daga cikin ayoyin wannan sura waɗanda suke ayoyi guda ɗari da saba'in da shida ayar da aka saukar da ita a maska a cikin ayoyi ɗari da saba'in da shida ɗin nan ita ce ayar da take cikin wannan sura ba a allaha ko an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan ayar kamar yadda malamai suka faɗa ita ayar ce wasu take makiya amma ragowa ayoyi ɗari da saba'in da biyar dukkan ayoyi ne waɗanda suke madaniya a galibi za ka ga surorin da suke makiya ne su ne suke farawa da ya ayyuhan amma surorin da suke madaniya yawanci su suna farawa da ya ayyuhan na amanu ko ya ayyuhan amma ita wannan surar idan muka kalla za mu ga cewa sura ce madaniya amma kuma farkonta ya ayyuhan malamai suke cewa dalilin da ya sa ta fara da ya ayyuhan nas ne saboda ita wannan surar ta kunshi hukunce-hukunce da yawa waɗanda Allah wata wata'ala yake jan hankalin mutane zuwa gare su musamman kuma Allah madaukakin sarki ya fara jan hankalin mutane zuwa asalin halittarsu sau da kaga tun da Allah subhanahu ala yana jan hankalin mutane ne zuwa asalin halittarsu to wannan ya kunshi ya wanda to wannan ya kunshi musulmi ya kunshi wanda yake ba musulmi ba saboda abin da yasa ake amfani da yayi wa nasu a makka saboda waɗanda ba su musulunta ba sun fi waɗanda suka musulunta yawa amma lokacin da aka zo madina to za ka ga yawancin waɗanda suke madina musulmai ne tsakanin waɗanda aka samu a madina da kuma waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina A Abdullahi Mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa a ne ta akwai ayoyi guda biyar waɗanda duk abin da yake cikin duniya ba na farin ciki da shi kamar yadda nake farin ciki da waɗannan ayoyi aya farko ita ce Allah da yake cewa inna Allah la mu mithqala dharra mana Allah baya yin zalunci ko da kwatankwacin kwayar zarra sannan kuma da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum idan kuka nisanci manyan zinubai Allah ya ce to mu kuma za mu gafarta muku kanana sannan da faɗin Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yin gafara idan aka shirka da shi wa ya zafiru ma duna zalika liman yasha amma Allah ubangiji yana yin gafarar abin da bai kai haka ba liman yasha ga wanda ya so ina fatan mun gane sannan kuma da faɗin Allah subhanahu wata'ala a aya ta hudu kenan walau annahum izzalamu anfusahum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم rasul لوجدوا الله توابا rahima ina ma da idan suka zalunci kansu za su zo wajenka su nemi gafara Allah kuma su ɗan Allah sallallahu alaihi wasallam nema musu gafara inda za su yi haka za su samu Allah wanda yake mai yawan tuba yawan kuma mai yawan rahama aya ta biyar ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu su wanda ya aikata mummuna aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma ruwa sannan ya nemi gafar Allah yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan rahama kaga idan ka kalli waɗannan ayoyi guda biyar za ka ga ayoyi ne waɗanda suke nuna girman Allah da kuma fatan duk zinuban kai to insha Allah ta'ala akwai dama a wajen Allah kaga da Allah yake inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayar zara ne sai ce wa in taku hasanatan yudha'ifha in kuma aikin alkhairi kai to Allah zai nannan kashi kaga wannan zai sa duk iya nakasin da kake da shi ka dinga fatan nasara da kuma rahama da taimako da tagomashi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shi ma wannan mutum zai zama yana da farin ciki da kuma annashuwa da bishara na cewa ya san da mutu ba tare da yayin shirka ba to insha Allah ta'ala a sake zaki da kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce in kuka nisanci idan kuka nisanci manyan zinubai za mu gafarta muku ƙanana to kaga wannan ma bishara ce da take nuna cewa in mutum Allah ya nisanta shi da irin su ƙarya su zina to yan ƙanana da yake aikata irin kallon mata da sauransu duka waɗancan munanan da ya bari za su a kora waɗannan abubuwan da ya yi ƙanana ina fatan mun gani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine mabudin kowanne abu idan aka ce tsoron Allah abinda ake nufi da shi shi ne aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma hannuwa daga abinda Allah ya hana wannan shi ne tsoron Allah Umar bin Khattab ya taba tambayar a Ubayy bin yake ce masa menene at-taqwa sai ubayyu bin ka'ab yake cewa da sayyidina Umar ya kai amirul mu'minin baka taɓa bin hanya ne mai kaya ba sai ce ya taba ji sai ce mai kai sai ce na ɗaga tufa na ne saboda kan wannan ayatul kalai ne sai ce wannan shine shine tsoron Allah mana yanzu mutum idan yana aikata abubuwan shi na rayuwa ya zamanto cewa yana yin kokari yana taka san yana sanya wani dakali tsakaninsa da Allah subhanahu wataala da kuma azabar Allah subhanahu wataala a tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne saboda Allah suratu Ali Imran ya maimaita haka gurare guda biyu Allah yake cewa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku mana Allah da kansa yace yana tsoratar da ku kanka kaga wannan yake nuna cewa Allah ubangiji abin tsoro ne annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya je Isra'i da Miraji ya dawo da yake cewa da sahabbansa lau na ma a'lamu la bakhitum qalilan wa la bakhitum kaseera inda a ce kun san abin da na sani to da dariyar da za su yar kaɗan ce kuma da kun yi kuka mai yawa Sau saboda haka haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yuhazzirukum Allah nafsahu yana nuna cewa lallai Allah abin a tsorace shi ne za ga duk annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika to sai sun yi wasici da azzuran Allah idan muka kalli suratu shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala ya jero mana annabawa waɗanda ya aika kuma kowa sai ya ce azzuran Allah Allah madaukakin sarki ya fara da annabi Nuh ko kazzabat qaumu nuhin al-mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Allah wajen sarki yake cewa a mutanen annabulu sun karyata annabawa sun karyata manzanni sai Allah ya ce na lahum aquhum nuhum lokacin da dan uwan su no ya ce musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba haka shi ma na biyu a jeri wanda Allah yake yawan jerawa Qur'ani shine annabuhud shi ma lokacin da ya je wajen mutanen sabbe ne ya ce ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ya ce musu kuma a wa aqilun ku ji tsoron Allah kuma ku ji wattaqul ladhi ma ta alamu, ku ji tsoron wanda ya muku ƙari da abin da kuka a sani amaddakum bi an'amin wa ne, ku ji tsoron wanda ya yi muku ƙari da dabbobin ni'ima ya kuma yi muku ƙari ta ƴaƴa. ka gani saboda haka yau ya ce musu wa'azi akan haka ya ce musu wajen na ce wa uyun ya kuma muku kari da gonaki wa uyun da idanu a nan haka shi ma Annabu sale shi ma lokacin da ya je zai yi wa mutane wa'azi abin da ya gaya musu kenan ya ce musu ala tattakun ba za ku ji tsoron Allah ba ya ce musu kuma fattakullaha wa aqimu wa la tuti'u amran musrifin ku ji tsoron Allah ku bi ni kada ku yi biyayya ga mabannata ina fatan mun gani saboda haka haka shi ma annabu lut wanda shi ne yawanci yake biyo annabu salihu a tsari a jini shi ma da ya ce abin da ya ce musu kenan fattakullaha a asiyun ku ji tsoron Allah kuma ku ji أتأتون الذكران من العالمين kala ما kuma لكم ربكم azuwa أزواجكم haka shi ma ya fada haka nan shi ma annabi shuwai haka ya gaya wa mutanensa ya ce musu fattakullah a wa ku ji tsoron allah kuma ku bi ni awful kaila wa la takunu min al-muhsin wazilu bil qisṭati al-mustaqim saboda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sama da kuma abin da yake cikin ƙasa duka na Allah ne sai Allah ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun yi wasiya ga waɗanda suka aka ba wa littafi da kuma kun karan kawai yi muku wasiya cewa ku ji tsoron Allah saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan mutum ya zama to bai tsoron Allah ba babu wani abu da zai iya tabbatuwa a cikin addini shi yasa Allah subhanahu wataala yace yawan yabon masu tsoron Allah a cikin alqur'ani wallahu yuhibbul muttaqin inna Allaha yuhibbul muttaqin Allah subhanahu wataala yace cewa Allah yana son masu tsoron Allah sannan da Allah yake magana akan annabi Zakariya da shi da matarsa da kuma irin baiwar da Allah ya musu sai Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaqa wa kanu lana khashi Allah yake innahum kanu yusari'una sun kasance suna rigaya suna suna yin rige-rige wajen aikata alkhairi kuma suna kira muragaban wa rahama suna masu fatan rahamar mu suna masu tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu tsoronmu haka yi ba annabin haka Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala yaya bi annabi ya yaya bi kuma annabi sulaiman Allah kuke sarki yana cewa wa da li dawud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun ba wa annabi Sulaiman mun ba wa annabi Dawud mun mai kyauta annabi Sulaiman sai Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da shi annabi Sulaiman innahu awwab ya kasance mai yawan komawa zuwa gare ni Allah ya ce iz urida alayhi bil ashiyyi safinatu jiyad فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوء والأعناق annabi Sulaiman wata dukiya shi wasu dokuna suka shagalar da shi har ya jinkirta sallah ya ce kawai duka a yanke shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi na Maryam kamar yadda ya zuwa aya ta ƙarshe a suratul suratul tahrim ko wa Maryam wa Maryam na Imrana الله عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين kaga a cikin wannan ayar da ayar ta zo a cikin suratul anbiya Allah subhanahu wataala ya nuna cewa nana Maryam sai da ta sa, sannan ya ba ta ɗa ba tare da mace sau da aka ce ta yake da Maryam ya gidan Imran wacce ta kiyaye farjinta sai muka yi mata busa wanda mala'ika ne ya yi busa a gare ta saboda haka sai ya zama Allah ya ba ta ɗa ba tare da mace ba wa kasimin alƙanitin ita ɗin maryam ɗin ta kasance daga cikin masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a suratul maryam ya kawo bayani game da annabawa kowanne annabi ya kawo bayaninsa ya buɗe maryam ya buɗe kissar ya buɗe surar da kistar annabi zakariya bayan ya gama annabi zakariya sai ya biyo shi da annabi ya haya. bayan ya gama annabi ya haya, sai kistar na na maryam da kuma ɗanta annabi isa bayan ya gama kistar na na maryam da ɗanta annabi isa sai kuma sai kuma ya zama cewa sai ya biyo ta da kistar annabi ibrahim da mahaifinsa wanda bai yi imani ba da yadda yake masa wa'azi bayan ya gama kistar annabi ibrahim sai ya biyo ta da kistar annabi musa ya ba annabi Musa da cewa innahu kana mukhlasan mana ya kasance mai tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wataala bayan ya gama maganar annabi Musa da ya magana akan annabi annabi Harun kafin annabi Isma'il saboda haka bayan ya kammala annabi Harun sai kuma ya zo ya magana akan annabi Isma'il ya siffanta shi da cewa innahu kana sadiqal wa'd ya kasance mutum ne mai cika alƙawari bayan ya kammala magana a kan annabi Ismail sai kuma ya yi magana a kan annabi Idris bayan ya kammala magana a Kan annabi Idris sai ce ula'ikan lalina أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية إبراهيم وإسرائيل وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا annabawa da Allah subhanahu ta'ala ya jero su bayan ya gama magana a kan annabi Idris ya ce ya ɗaukaka shi a guri maɗaukaki shi annabi idris a sama ta nawa yake yana sama ta nawa a sama ta nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe da yaje isra'i da mi'raj na sama ta sama ta hudu a sama ta hudu annabi ya haɗu da shi saboda haka sai Allah ya ce ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan da muka muku bayani su ne bayan Allah ne waɗanda Allah ya musu ni'ima min zurriyyati adam daga zurriyar annabi adam wa min man hamalna ma'alu sannan kuma daga cikin zurriyar da muka dauka tare da annabi saboda iya waɗanda suka shiga jirgin annabi iya su ne suka tsira kuma daga cikin mutanen duniya daga cikin su fito sai Allah ya ce wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il da kuma zurriyar annabi Ibrahim da Isra'il wa Isra'il na annabi yaqub saboda shi kuma annabi ibrahim duka annabawan da Allah ya ko bayan shi daga tsatsansa su fito shi kuma isra'il annabi yaqub kenan gaba ɗaya annabawan da aka aiko su daga yahudi da nasara duka daga zuriyar su suka saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya yabe su da tsoron Allah yace idza tutla alaihim ayatu rahmani karru sujjadan wa bukiya duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala karru da wa bukiya sai su fadi suna masu kuka suna masu da ga Allah kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su ya yabe ya yabe ya yabe waɗannan bayin Allah da tsoronsa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan ma mutane sun yi girman kai to fallazi na inda rabbika la na an ibadatu Allah subhanahu ya yake idan ma mutane sun yi girman kai to su mala'iku ba sa girman kai daga bautawa Allah suna jin tsoronsa wahum la yasmahu kuma ba sa ba sa kusawa Allah subhanahu wataala yana yawan yi mana magana a kan mu tsoranta saboda duk wanda baya jin tsoron Allah to ba shi da mafaki ba shi da gurin zama a aljanna Allah yana cewa suratul hasyr ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi ya ku wadanda suka ya ku mutane ya ku wadanda suka imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala kowa ya dinga nazari ya dinga duba me ya gabatar saboda gobe an tambayi rabi a kan ya aka ce mata kina jin tsoron haɗuwa da Allah su cikin ya ba mala yanzu idan mutum ya saba wa abin halitta ya zai ji tsoron sa ina kuma ga wanda ya saba wa wanda ya halice shi lokacin da abu huraira ya zo rasuwa ya fashe da kuka mutane suna ta mamaki saboda abu huraira duk ta habban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rawaito rabin hadisan abu huraira sai nawa abu huraira ma ya rawaito na dubu nawa kusan muna kyautar littafi bana ma mun zo da su har da sababbi har guda hudu wanda babu su a bara saboda haka mun yi tambaya muna yin kyautar littafi hadisai nawa ne na abu huraira dubu biyar da <laughs> Allah ya ce maki ba ina ganin babar cikin din nan da Allah ya jira ta da kafin yanzu bayan wata cikin din ka kara uku biyu ne kawai Allah ya jira kowa mara su kuma allurar nan ta corona Allah ya dama ta ma fi jiki ne ba za ba abin da za ta insha Allah ba ku rike ba ko Abu Huraira yana da hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da amma ku duba lokacin da ya zo mutuwa sai fashi da kuka saboda haka da ya fashe da kuka ana ta mamaki ya zo ni ya haddasa hadisai ɗari ya yada sai ya ji kamar ma jira yake kawai a tashi a kiyama ya shi raga kowa shi na aljanna to amma shi kun ga duk da yawan hadisan da yake da su da kuma wasu hadisan ma ba wanda ya rawaito su in ban da shi amma sai ya fashe da kuka sai ake mamaki cewa me yasa abu yana yake kuka sai abu huraira yake abinda yasa yake kuka shine saboda tafiyarsa tana da nisa kuma ga shi guzuran da yake da shi ba shi da yawa ina fatan mun gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yawa tsoratar da mu yana kuma nuna mana mahimmancin jin tsoronsa wa izina da rabbuka musa an ikil qaumaz zalimin Allah yake cewa a cikin suratul naml ka ambata lokacin da Allah ya kira annabi Musa alau musa ya je ya gama zamansa a madina zai dawo gida kawai sai ya ga wuta sai ce bari ya je ya ɗebo abin garwashi saboda iyalansa su ji ɗumi ko kuma ta hanyar wuta ya gana hanya saboda dama ya ji maraban shi da nisa yana zuwa kawai sai allah ya kira shi ya ce masa ani ita kawon zalimai ka je wajen azzalimai kawon fir'aun ka je wajen mutanen fir'auna ala yattaqun za su tsoron Allah ba aya ta ƙarshe wacce wasu malaman ulumul qur'an suka ce ita ce ta ƙarshe a sauka ita ce ayar da ke cikin suratul baqara Allah yake cewa me wattaqu yawman turja'una fi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يشي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجس ورانا تذاكم على كل إزواء الله إذا أقوم على كل إزواء الله ثم توفى كل نفس ما كسبت قوة ريكما الله سبحانه وتعالى زي تكامت أبن لك أيكتا فلا أتوي مسلمنا Kada yanzu ko mutum ne ba wai mahalicci wanda ya fi ƙarfin kowa ba ko mutum ne yake yawan gaya maka ka ji tsoron haɗuwa da shi ya kamata ka ji sun balle Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a suratul fussilat Allah madaukakin sarki yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa game da kafuran Makka yace ma yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa in a'radu fa qul anzartukum sa'ibatan mithla sa'ikati 'adin wa samud idan suka juya baya suka yi imani da kai to ka ce musu ina tsoratar da ku irin tsawa wacce ta samu adawa da samudawa me ya faru da samudawa da kuma adawa Allah ya ce idh ja'atkum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah manzanni suka zo musu ta kowanne bangare ka kubauta wa kowa sai Allah amma sai suka sai suka ki jin tsoron Allah sai suka ce a inda Allah ya so da ya yi mana da malayi Allah ya ce fa amma adu fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqq su adawa sai suka yi girman kai ba tare da wani dalili ba saboda ya za a yi mutum ya girman kai in ya san hakikalin kai. wa kanu man ashaddu minna quwwa suka ce to ai mu a kai ta abin ka hudu duk duniya ma waye ki mu a karfi sai Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahu huwa yanzu ba su ga Allah da ya halitta su ya ci ba saboda da Allah ya tashi sai ya halakar da su ta inda ba ta da sai ya aika musu iska kamar yadda ya faɗa a suratul haqa sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah ya turo musu da iska wacce ta yi darare bakwai ta yi yini takwas sai ga su kamar dabino wanda ya faɗi Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu ganin adawa da kuma lam yukhlaq fi kullu ba wasu da aka taɓa halitta wanda suka kai su, amma kuma yanzu ba raguwarsu ya ce wa an masu samudu fa'adaina babban sahabbul ama alal huda su kuma samudawa mun shirya da su amma da suka tashi sai suka ce gara su ba hanyar bata fiye da su ba hanyar shirya saboda kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu al'ara Allah ya ce fa'asta zai kuma ba abubahu fi darihim jasimi kawai sai tsawa ta same su sai ga su duka sun mutu suna gurfani Allah subhanahu wa ta'ala ita ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya su da yawa Allah madaukakin sarki yana komar da ɗan adam izuwa ga yadda ya halitta shi domin shi don adam inda ya gane shi ba kowa ba saboda in je mutum ya yi nazari sosai ya ga yadda Allah wata ala ya halitta shi to zai gane cewa bai kai ya girman kai ba bai kai kuma ya zamanto ya ci gashin kansa ba duk wanda ya yi nazarin duniya da kyau ya san akwai wanda ya halitta wannan duniya abu hanifa wani lokaci suka zo za su yi muƙabala da wasu waɗanda suke ganin babu Allah saboda haka eh, sun shirya muƙabala aka sa wani lokaci da wani guri za a haɗu a yi muƙabala su sun tafi a kan cewa babu Allah saboda haka abu halifa Allah su subhanahu wata ala ya ba shi kai ko kwakwalwa in ya za musu ayoyi da hadisai ba su yadda ba ba ma su fahimta saboda haka abu halifa da ya tashi sai ya musu dabara suna zuwa yana suna zuwa za a fara mukabala kawai sai shiru ya dinka tunani sai suka ce mai tunanin mai kake yi haka ke ce wani jirgin ruwa ne ya taso tun daga can dajila ya taso da shi ya zo guri guri guri kaza har kayan da yake ciki ma ya sauka a kasa kuma babu masu ce. ba masu tun daga can ya taso har ya zo inda ya kamata ya zo ba matuki kuma kayan da suke ciki ma ga shi suna kasu sai suka shiru suka ce kai aba ne ba yanzu ya za a ce jirgin ruwa ya taso shi shi ba matuki ga kaya kuma kayan da kansu ga suna a kasa ba kowa ce ba wannan ai mai sauƙi ne ku yanzu wannan duniya da yadda take canzawa daga dare zuwa rana da kuma yadda wataran ya zamanto cewa an yi zafi wata ran a yi sanyi kun ce ba mai ba ba wanda yake juya ita kadai take tafiya to me abin mamaki dan jirgin ruwa ya taso ya da kansa ya dora wa kansa kaya sannan kuma ya tuko kanshi ya zo kuma ya sanke wa kanshi kaya ba wani abin mamaki to kaga tun daga nan mukabala ce ta yau duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake komawa da ɗan adam zuwa ga halittarsa ɗan adam zai fahimci na ƙasun da yake da shi a suratul bakara Allah madaukakin sarki yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wai me yasa kuke kafircewa Allah ne alhalin ku da matattu ne mana dugon mani ne wanda mani abu ne matacce da yanzu inda zai shafi rigarka idan ka goge shi to zai zamanto cewa eh, in ya bushe ka goge shi kenan ya fi iska Allah subhanahu wa ta'ala yake thumma ahyakum kaifa da billahi wa kuntum amwatan fa yaku kuna matattu sai Allah ya raya ku kun sannan kuma Allah ya zo ya kashe ku daga baya yanzu dan adam idan ya mutu in ka bashi awa biyu ya fara kumbura ko iyalan ma da ya zamanto cewa ko iyalanka gada su ba su yadda ya zama to an rufe ka a cikin gidan ba saboda ka zama mushi duka bai wuce shekara guda ba a cikin shekara 2021 nan wata mace a nan cikin jihar kaduna mijinta ya mutu mijinta suna tare da shi kawai sai ya dan fita ya dan fita hanyar abuja sai ya yana yin arzikin aka dawo da gawon shi tana jin an dawo da gawar kawai sai ta ta tsaya a kusa gidan ta ce ba a shiga da shi cikin gidan gidan ta ne ba haya yake ba ba kuma auren da ta ɗauki sandar ka ne, ta ce kan ya bata musu gidan da jini sai dai a kai shi toilet da ɗaya aka aka aka nemi alfarma aka mai wanka a jin mota amma dai da shiga falon shi ba to kaga abin da ta yi rashin mutunci ne amma kuma in ka kalla wannan yana nuna maka yadda ɗan adam yake da nafasu saboda haka duk lokacin da mutum yake girman kai yake san kama bai san hakikalin halittar ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a gurare da yawa a alquran yana komawa ɗan adam zuwa asalin yadda ya halicce shi a suratul tsarin, Allah yake cewa fal insanu mimma khuliqa wajen abin ya kalli daga abin da aka halice shi mana Allah ya ce kulka min ma'in dafiq Allah ya halicci dan adam ne min ma'in dafiq daga ruwa wanda yake tunkuɗo juna ya kurubi min bayin sulbi wata rana wannan ruwan yana fitowa min bayin sul mana yana fitowa daga tsakan namiji zuwa ina yake na a ina yake a baya cikin ce yana da cikin dalilan da suka sa namiji bai da tausayi sosai saboda galibi a bai suka tausayin yara ba sosai kawai abin da yake bayan ka ba su kuma kake da shi ba wata rahi sannan kuma da abda kuma karan karma shine kirji shi kuma maniyin mace daga kirji yake fitowa saboda haka shi yasa uwa ta fi tausayi saboda maniyin ta yana kusa da zuciya ne Allah subhanahu wata'ala yace innahu ala rasulihi laqadir idan Allah subhanahu wata'ala ya so yana da ifan da zai dawo da shi to ba zai gagara Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul suratul mu'minun ko wala qad khalaqna al-insana ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نعم ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكفونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله من وجه تجليل إكسوا من خلق سنان أدم daga yanku wanda yake mai danko haka Allah ya halitta dan adam shi kwa babban yanku Allah ya ce sun maji Allah nutfatan sannan kuma bayan mun halarci baban shi annaba Adam daga yanku sai kuma muka zo muka sanya shi ya zama maniyi ka daga cikin ƙasa aka fitar da bani shi annabi adam da iya ƙasa aka halice shi aka ɗebo ta can aka ɗebo ta can aka ɗebo ta can aka haɗa shi yasa su ma ƴaƴan annaba adam din suka zo da bambam suka zo mabambanta wani ka ganci mara hakuri wani fitinan ne wani kuma ko me ka ɗora mai ma haka ba ba zai iya shi za in ka sa mai haƙo in ka sa mai baki in ka sa mai hannu a cikin haƙoransa saboda haka bayan haka kuma daga wannan ƙasar sai aka samu mai wanda wannan maniyin kowa da kowa kowa da kowa idan ka cire mutum uku in ka cire annabi adam ka cire anana hawa ka cire annabi isa kowanne dan adam daga wannan mani aka halice shi shine Allah ya ce kun ja'alna wa nutfata fi qararin maki sai muka sanya shi ya zama mani a wata matabbata shine me shine mahaifa sai Allah ya ce sannan shi kuma mani sai muka mayar da shi gudanci da suka kalla kaga in ban da kudura Allah subhanahu ta'ala abu yana fari ya koma wanda kana da ko kuma baki na gudan jini ta ne ko baki na to na yadda Allah ya zama da shi gudan jini sannan kuma bayan haka kuma sai Allah subhanahu ta'ala sai mayar da shi me ka, kaga anan gurin yake cewa sai sai yake cewa sun maji alnar alaƙata mubugata sai kuma Allah ya zama da shi ya zama tsoka bayan tsokan nan kuma sai ya zama ne na sai ya zama ƙashi bayan ƙashin nan kuma sai Allah ya sanya wa ƙashin yi aka sa mai rigar tsoka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin madalla da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya fi kowa iya halitta yanzu da za ka kalli yanayin yadda Allah ya halitta ɗan adam za a ga kowace gaba inda za a cire ta daga gurin ta ba ta dace ba yanzu har inda Allah ya ajiye shi ko ina ta matsa da shi ba zai kyau bakin ɗan adam ko ina ta matsa da shi babu yadda za a yi ya zama to surar da kyau saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam akan sifa mafi kyawu yanzu idan da Allah subhanahu wata'ala zai sa ka ga yadda cikin dan adam ne to iya wannan zaka tsara wa Allah yake halitta yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci abubuwa akwai wani likita da ya zo min ziyara a abuja a farkon watan masin nan da ya ɗauko min yadda cikin ɗan adam yake sai kayi mamaki yadda za ka ga hatta waɗannan abubuwan guda biyu da allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su yawan da suke guda biyu irin su koda guda biyu irin su hungu guda biyu abubuwan da allah ya yi su guda biyu za a ga mace da namiji yanzu kamar hungu za a ga mace da namiji ne namijin Shi ne Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a hannun dama macen kuma ita ce a hannun hagu tsakanin su kuma Allah ya sa zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa an za ka yi bacci ka yi bacci da hannun dama saboda duk lokacin da ka yi bacci da hannun hagu to shi wanda yake bangaren dama ya fi girma so zai danne maka zuciya to in ka kalli yanayin yadda jikin ɗan adam yake ka kalli mota za ga irin yadda turawa suka kwaikwayi mota suka kwaikwayi jikin ɗan adam wajen tsara yadda mota ta yanzu yadda ka ga jinin ɗan adam haka bakin mai yake a cikin mota sau da aka ce sa idan ɗan adam jinin shi ya kare zai mutu haka ma yanzu mota daga zarar bakin mai ya kare na shi ne bakin mai haka suke ce mai da hausa oil turanci saboda haka daga zarar bakin mai ya kare za a ita mata ɗaya Su shi yasa Allah subhanahu ala yake yawan mayar da dan adam zuwa ga yadda ya halicce shi a suratul labana lokacin da wani daga cikin kafirai yi girman kai Allah ya mai gori da haifu ya halicce shi Allah ya ce alam Allah lahu aynayni wai ba mu ne muka sanya mai ido biyu ba da ji kowanne ido guda ɗaya inda za ka siye shi nawa za ka siya wani sanan wa shafatai mu ne kuma muka sanya mai harshe wa muka sanya masa lafa guda wallahi malam ba za ka gane irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yawa mutum akan halittarsa ba sai idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ka rasa wata daga cikin wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikinka a lokacin ne za ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala wani dattijo ya yi rashin lafiya da ya rashin lafiya sai aka je za a mai magani ya aka ce sai an biya dala dubu saba'in rashin lafiya da ya yi ta fitsari ne ba ya iya fitsari sai ga ya fashe da kusa sai likita yake tambayar ya yake cewa da shi me yasa kake kuka ne ba ga da kuɗi ne ya shi wallahi ba wai kuɗin ne bai da shi ba yadda amma shi yanzu shekarar ta saba'in yana fitsari shi allah bai taɓa an sauko mai a wajen shi zai yi ma bai taɓa goge wa allah a bayan ya fitsari yadda to amma yanzu bayan ya kai shekara saba'in ya dan samu matsala haka ce kuma wai sai ya biya kuɗi sannan za a gyara mai mafitsara akwai wani yaro wanda a lokacin muna ɗalibai a madina ake zuwa da shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah yaron yana da complete paralysis idan iya abin da nake kallo idan aka zo da shi a rigingina akan wani dogon keke abin da nake iya gani shine daga wuyan shi zuwa kan sanin shi amma ko ina iya abin da nake gani a sandare saboda haka yaron asali mahaifinsa ne ya masa mummunan addu'a saboda haka wata rana ya tura su makaranta ko wani abu na alkai yaron ya ce ba zai je ba zai tafi ne ya je ya kurmi a cikin ruwa saboda haka mahaifin su irin sa'uda wannan ne kauyawa sai ce masa Allah ya fara ibrahim Allah ya rufe duk abin da kake so saboda haka yaron nan yana shiga gaba daya ko ina a cikin ya zamanto cewa ya yi wannan ya shanye mahaifinsa sai da ya siyan da gidansu a kan rayar dubu ɗari biyar rayar dubu ɗari biyar yanzu za ta kusan miliyan saba'in da wani abu ya ce da su duka amma ba abin da ya canza a cikin yara abubuwa biyu ne kawai a kan yara wanda suke da alaƙa da karatunmu shine wata rana da na ga ana yin hira da shi sai ya kalli ɗan jarida sai yake cewa da shi kai yanzu idan za ka yi ƙarfi in ka biya bukata ba wanda yake ganin al'aura iske ni tun shekaru kaza duk san da zan yi ƙarfi sai wani ya ga al'aura da ɗan jaridan ya fushi da ku yanzu a cikin mu nan wane ne ya taɓa goge wa Allah a kan da ya masa ta hannu wallahi na sa a cikin mu na wanda ne taɓa goge wa Allah akan ni'ima hannu ita kaɗai ba ko ba haka ba mutum nawa ne a nan gurin suka taɓa yin fitsari suka goge wa Allah bisa ni'imar cewa ga shi ya fitsari lafiya lau saboda haka yaron yake cewa da shi saboda hannunsa duka kan da sannan kuma akwai lokacin da na ga ana hira da yana akwai rubutu da na gani shi kuma a wani wata mujalla an hira da shi shi ma yaron yake cewa fatan da yake yi shi ne kafin ya mutu ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala su jada ko da su ne saboda a tangare ta baya iya dokusa yanzu mu da yawa wa kani kanomi da auna ilar su judi ta misali ne akwai da ake kiran su yi su jada ko su ta ba su ba ko yau ɗin da safan nan ko yau da safen nan wajen karfe sha ɗaya da wani abu wata ta turo min wata ta mijin ta baya Ba baya yi sallah kuma musulmi a ƙasar da take ɗari bisa ɗari a garin ma da yake wasu ce ta zama ma ba ne kuma baya sallah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan nuna wa ɗan adam asalin halittarsa a suratul intiqa ya ayyuhal insanu ma garraka bi ya kai dan adam me ya wutar da kai ga ubangijin ka wanda yake mai girma mai karamci allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala wanda wanda ya zamanto cewa Allah subhanahu wataala yake cewa wanda ya halice ka fasawwa ka ya daidaita ka fi ayi suratin ma sha'ara ka inda ya su a kowanne irin yanayi zai zai zama da kai amma ka duba duk halittun da mutum yake iya gani ko babu wata halitta wacce ta ɗan adam kyau babu sun ragowa halittu waɗanda muke gani in ban da ɗan adam duka tsirara suke tafiya amma ɗan adam ne Allah ya fi tafiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan nuna wa ɗan adam yadda ya halicce shi yana yawan nuna wa ɗan adam na ƙasunsa Allah ya ce a suratun nazi'a an tun a shaddu kalkan a misama banaha waya zuku da sama wa ya fi wahala halitta ne hadda mutum zai girman kai ka daga kai ka ga sama sosai Allah ya ce rafa'a تفتح فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ويزن يسأو فيه girman kai kuke tunanin ko wani abu ne ku da sama ya ko ala halitta mu da muka halitta sama Allah ne fa ya sama yadda ka ganta ga sanan bai gani da amarin sarauna wannan shi ne asalin kura ke ga sanan bai gani da amarin sarauna ma'ana ga sanan babu sarauna kuma kuna ganin sa ba su dabaru ba ne sannan kuma allah ya kura mutane ma a suratul mulk ya ce ka kalli su in ma ka kalla kana neman na basu ba ka samu ba to sun marji ilbasar karratai ka sake duba ko za ka ga wani na basu karshe Allah ya yi kura wanda ba wanda zai iya wannan kura ban ba Allah ba ita ya kalibu ilaika khadiyan wa a ce. in ka gama kallon ka dawo ne ka faɗi babu nauyi ba abin da ka samu na rafarsu saboda haka wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci ɗan adam saboda haka halittar ɗan adam halitta ce wacce take nuna girman wanda ya halicce halitta ce wacce take nuna babu wanda ya cancanta abin samar da su shi yasa yace ya ayyuhan na ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah wanda yake shine ya halicce ku saboda haka duk wanda ya halitta shi ya cancanta ya zamanto cewa an bauta masa a an tun taflukunahu am nahanu al a fara aikin masu munu a an tun hu am nahanu al-khaliqun Allah ya ce ku duba abin da kuke gawa na nani suratul ya ko ku duba abin da kuke gawa na mani in ka daga mani kai jima'i shi wannan maniyin ku ne kuke zama da shi halitta ko kuma muni ta wannan da zai iya cewa shi ne ƙarshe idan ta yadda ba kai ba ne to kaga an samu masu saura na tiga sai zama to ya waje ba kenan ka bauta wa wanda ya wannan halitta Allah ya ba mu da cewa za mu ta na insha Allah za mu amsa ko da tambaya ɗaya insha Allah ta'ala porque aplica para seorang tomar uma ação de tujuh o dia gane cewa ina ne za ka iya blokin da su amma kamar bayan waɗanda suka yi kwamfuta suna da hankin mallakar wannan kwamfuta wadatakin kirkiyar bayan ne da musu samu ya kai wani jiya yawa to kaga ka lallata musu shi wani yana bukatar gaskiya mu wannan ne ya kai saboda su suka kirkiyar kwamfuta nan ne su samu kada ka kira bayan da wukan kirkin taka hajjin sun ke suka lalacewa ko kuma akalla ka fi baya bayan don su samu kuɗi to kaga ka ta musu hanyar da za su samu kuɗi wannan gaskiya akwai mutane a zahiri da kamata in a yi ba Allah ya bamu da shi ka san ba mai shi na kace ne baba tambaya na <clears throat> game da an nuna mana tarbiyyar addu'o'i da kuma shimfiɗa na addu'a mu ba fatiha da zuna mu salatin annabi sai mu gabatar da bukatocin da muke son mu fara rikewa da salatin annabi to ina so ina ne mu kira da shigo na gabobi da koko na ajiyar mu yadda za mu zama kullum aiki ya kamata lokacin addu'a na gani mu gabatar da bukata sai mun sai mu gabatar da bukata to farko ne ta ci da aka ce a kan da ba ta za a yi addu'a ba amma dai na san akwai salatu a nan salama a wasallam da sauransu a game da godiya kuwa babbar hanyar godiya shi ne kai wa Allah kirari idan za ka yi addu'a ka yi ba Allah ta abin da ya cancanta in ka ba Allah ai ka gode ba sai da za ka yi ne da abin da ya yi اللهم ما أصبح من نعمة أو يعني من خلقك فمن جوانا حيث نلتقي الكلام فلم كان عمد ولا الشكر فقالنا عبدو عن سنتية بحلة هم عن سنتة وكذب الجهة ففي اللوكة سنتية بحلة وكذب الجهة الله سبحانه وتعالى يقول يا شباب ربنا سبحانه وتعالى يقول يا شباب الله يقول يا شباب إلى عبدا الله يقول يا شباب يمكن أن تسلم يا شباب الله أولا الله تساوي من التوب يا الله أنتم وإنتم عبريت يا الله

kun saurari wannan tafsirin alkur'ani ne daga bakin shek dr jamilu yusuf zarewa daga masjid vilajin raba sabuwar lokacin katsina katsina state allah su wanta ta'ala ya saka mu shek da alkhairi allah su wanta ta'ala ya saka mu shek da alkhairi allah ya saka mu da mutuncin alkhairi allah ya sa jannatul firdaus ita ce makomashi allah ya saka mu da alkhairi allah ya saka mu da alkhairi allah ya cika mu kyawun aikashi allah ya saka mu da alkhairi mun kuma su ɗauka wannan tafsirin alkur'ani bip shukuran kamfani ku ƙara sun ya cikin addu'o'in ku na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya Allah zanna kasar mu lafiya Allah shi ƙara ba mu cigaba mai dorewa Allah ya ƙara ba mu aminci a nan yadda kuma malam ya zo lafiya Allah subhanahu wata'ala ya maida shi gida lafiya yadda zo lafiya Allah ya sanya ya gama gabatar da dukkan wani tafsirai lafiya yadda muka ga wannan farkon ramadan Allah ya sa mu ga karshen shi lafiya Allah ya ta da mu baki daya Allah ya hada mu cikin alkhairin da ke cikin shi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته